muna ma Allah godiya da ya mu gara na muke birni a Sokori Zongo daga East Region of Ghana a jagorancin daraktar mu Alifa na Peace Dawa Media Humanitarian Water Project kamar da muke taimaka ma communities da unguwa-unguwa kan da suke wala ruwa wanga unguwa suna wala ruwa sosai insha Allah albarkaci wani mammu da take kasa America ba farkon ba da aiki aikin take gaba ta ba mu rijiyoyi kamar guda guda uku mu mata to amma mun ga ta yi wanga saraka tijariya tsakaninta da Allah da annabi ba ta son ma wani santa amma Allah ya fi mu santa muna roka Allah Allah biya bukatunta amin Allah ya bata arziki na ba talauci amin niyyar da ta yi wanga saraka Allah ya sa ya zama mata shiga aljannatul firdaus amin kala da mamata duka muna roka Allah Allah ya musu gafara amin Allah ya fi musulman su amin Allah ya fi musu kurakuran su amin an tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani saraka ke da muhimmanci sosai shi ya ce sha da ruwa mara kaba mutura kaba shi rayuwa kenan a wanda da muinga de tema kama musulmai da annaduka duka wanga babban community da ake kiran shi a community sai sa muna gode ma ita mu da take kasa america da ta bada arziki da yi wanga project ni ne naku mustapha ibrahim ni ne contractor peace our media humanitarian water project a birnin eastern region da Greater Accra duka insha ma Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban kabar lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wal hawla wala quwwata illa billahil azim amin muna da wani rafin da kenan ga da mutanen ke diba ruwa cikin kameraman mu ya je waje ya take rafin ku ganda rafi yake ah, kumi kenan rafin kumi wajen jama'a ke wanki da komi amma ruwan bai da kyau ya sa wangar ruwan da damu ya taimaka musu sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.